kwata-kwata na ga baka da zuciya baka san ina ne yake maka ciwo ba me na aikata kai kenan kullun kana zaune kana karatu ba aikin fari bare na baki karatun ma ai zai mun amfani a gidan duniya kuma zai mun amfani a lahira ko kai ka kawo ilimi duniya sai haka bare zuwa kai ka taras nafisa sai hana ce da lukman ya koma ba da magani ya zama malami ya dinga ba da maganin aljanu da kuma sauran matsalolin mata yanzu malami ne zaki ɗauki don ku ki bashi sai ya zo ya riga ki yin bacci ko kuma ya ce miki a ebo kaji a kawo ya gyara miyar gidansa dan tsibu fa ke wa iyazu billahi a'udhu billahi ni yanzu na zama shedaniya ce ni ban ce miki shedani Nafisa Nafisa wata haɗakar ban mabarnata a wani zama na masu ƙarancin tauhidi da tarbiyya malam tela ya shiga tsaka wuya wani wace irin masifa ce wannan haka kai harkan gaban ka mai namu ki daina aikata wannan tsiyar da kuke aikata ko kuma ki a bakin auren ki. fisa ba zai yi a samu su ido suna aikata abin da yake haramun bane ba a musu magana ba. Ki tagumi da haɓanki ya fi ki tagumi da haɓan wani. Shi ne bayani. Ban gane me kuke nufi ba. Nafisa. Nafisa da kanki zaki kai kanki kawari Nafisa. Daga taskar Magarya Productions, kamfanin da ya goge ya jima ana damawa da shi wajen faranta ran masu kallon fina-finan Kaniwu. Nafisa. Na yi miki ɗinki, ɗinkin kuma ya miki kyau ya yi miki daɗi. To ne nake so ki bani aron zuciyarki. Ka ba wa zuciyata ka haƙuri, na barka lafiya. ranar da na so maganin ki ne zuciyata ta kama da sanki na fa taɓa yin aure yana da matsala yana janyo mana jagwalwal lai tallai har a cikin zuciyata babu wanda ya kai ni da can samu mace ta gari haka kai ni inda ban je ba ashe dai ba na gari cikin iccen kushewa kira da hannu maganin mai nisa ashe za ni ce ta tadda mu je mu matuci mazalbaci kawai kin ga na ƙarfin ki sai tattara. ƙwariyar ƙasa ce ke bugunta sama duk wanda ya haɗiye ta ɓarya lalle tsaye zai kwana neman kuɗi ta kowane hali fafarin halaka to ka canza ni mana matsayin mahaifiyarka kawai ai ni da man buri na ji gane cewa na faɗan da kika haifa na ciki shirin magarya production labari sai tsarawa kamal s shiryawa yusuf magarya mataimakin mai bada umarni nasiru alikodi bada umarni kamal s alkali ta yaya mutum da take kokarin saka ki a hanyar bata har ki haɗa ta da wanda yake kokarin saka ki a hanyar allah zan take ka da iskan nan iska su taka akan kamar mutunci nafisa